فإن كل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لي غير شيئا بقول القاعدة كتاب محمد صلى الله عليه وسلم شفاء يولا تريهل تأبر فإن شاتا وتهد شكرة تدبوج ناشد شاء على قوام يا هدمو أو مثلا شيء ما يدرك bari man da wannan ke wannan anguwa ta dan jinjiro ke girma har yanzu anguwan dan jinjiri da ke nan birnin Zaria City dan gabatar da kwashiyar aura a maimakon shekara ne daban malamin mu ke gabatar mana da karatu cikin sahih bukhari amma saboda mahimmancin wannan muhazara din malam ya yadda ya amce cewa bukharin nan kullum ana yi da wani yanayi ake wanda ya haifar da a zo a ƙara wayar da hankali ko zukata ko kwakwalen mutane a kan wannan fitina da take shi kamar wutar daji ita ce fitinar wato bari in akwai wata kalma mana ya yayi wato wanda ake ce masa ‘yan kalakatu da shekaru ashirin baya goma sha akwai su amma dai da a wasu ba ta ƙarfi ba sosai kusan ba a santa ba ma sosai a nan amma dai a hankali a hankali musamman saboda matsalar social media din nan suna shigowa kuma abin mamaki da tausayi daban ta takaici wato suna samun fasinjoji cikin rawa a mai don wasu buhuri da suke kawowa wanda wanda Allah bai sa ya yi karatu ba wala tana da ganar da shi ba da wannan shubahar sai ka ga an kawo da mutum daga turba ta gaskiya an tsara shi akan wata turba ta daban Allah ya kare mu. ina iya tuna wata zama da na taba halarta a kaduna akwai ni babban malami ya rasu a sheikh ibrahim yunus allah ya masa rahama munasaba ya tsara je wajensa muna magana sai ka wani cikin masu irin wannan fahimtar ko ya zai kalubalance shi bisa wani muhazara da ya gabatar to sai Allah ta'ala ya sanya mukabalar ba ta nisa ba da aka zauna ya faɗi dalilai shi na raƙin karin shi da hadisan manzan Allah su sama ya ta kawo a yau ne idan an yi hadisan ba da yau da sauransu duk da ya gama malam na miƙewa sai ce to kun ji maganar da ya ko ce ce to yanzu yana son ya gane yadda aka yi wannan ayan suka zama ƙwar'ani kun bayyana magana ce yanda aka yi aka gano ba za a yi hadisin ba a da huyo minu ya ba zan zai ba ba ma da ba zama da ba wannan shi kuɗi ɗaya da cikin da ke kuma da sama da hannun suna kaya da tsawon da suna wannan an tsawon bai da kawai a tsawon يذكر محمد عبد الله ليس كذلك ba zan ba da wani magana wajen domin ya tattata da kan لله بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم ألهمنا الصواب وجنبنا الأخطاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a آه، dishin da ya kamata a yi imam malam muhammad bello ja'afar ya gabatar kuma lokaci yana tafiya wannan akwai abin da bahaushe yakan ce tsintan dami a kale ku shi ne muka yi ah, A dr zulkifilu muhammad abdulbasir na shuka yana cikin matasa wanda allah ya yi mabaiwa iri-iri cikin bai da allah ya yi masa yau gashi mu ma za mu amfana da ita insha Allah mutum ne mai himma a kowane fanni mara kasala kuma ɗan baiwa alhamdulillahi muna masa addu'a Allah ya ƙara masa basira da hazaƙa kuma Allah ya masa jagoranci a abin da zai gabatar mana yanzu. Ban ga ina da bukatan dogon magana ba, illa in miƙa mashi abin magana Allah ya amfanar da mu da abin da zai faɗa mana. Masha Allah. جزاك الله خير الحمد لله ولا يحمد حقا إلا الله وما بكم من نعمة فمن الله نحمده ونستعينه ونستغفره ومن يغفر الذنوب إلا الله ونصلي ونسلم على خير خلق المدين عبد الله وما يخلق لن تمد إلا تغفر فقد نسخ الله أمر الذي أعطاه عتاب منا ومن الذي شرط إلى الذين بشرين عليه الله وعليم الذي أحبه الله ونزل فيه إنما نطعمكم لوجه الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته uwa ina mana fatan alkhairi da Allah maɗaukakin sarki haɗa mu ƙarƙashin addinin musulunci cikin manzancin Allah Muhammad sallallahu Alaihi wasallama kuma ɗakin Allah mu da Allah idan mu tattauna tare da juna kan waɗansu dodorido waɗansu abubuwa da waɗansu kan amfani da su su ruɗa ma waɗansu daga cikin al'umma annabi Muhammadu sallama fahimta su ko kuma addinin Allah ya tsare mu baki da wannan abin da na fahimta kamar ana so ne mu maimaita kuma mu ɗan faɗaɗa akan wani abu da muka fara tattauna shi a karatun da aka yi a a kenan ko wato kan abin da ya shafi rudin mutanen nan da ake ce ma 'yan ƙur'ani zalla man ka kalli lissafin da kyau za ka gaba ƙur'anin ne zalla suke kai ba rudu ne suke kai zalla ta sam ba ƙur'anin suke kai zalla ba rudu ne kawai suke kai zalla na yi magana na ce a ƙalla a lokacin akwai buƙatar mutum ya fahimci yadda zai kwaci kanshi daga sharrinsu kuma ya fahimci rudun da suke ciki da Allah ya tsare ma baki daya musamman ma gani yadda abin ya watsu yake ta fantsama saboda yadda social media yanzu ta iya tallan sharri fiye da yadda kake tallan alkhairi a mafi yawan yanayi ta iya tallan ƙarya fiye da yadda take iya tallata gaskiya ta iya tallan bata fiye da yadda take tallata shari'a a wannan lokacin dole ya zama a daidai wannan yanayin an kara zumma wurin tantance abin da yake daidai da abin da ba daidai musamman abin da zai buɗe addini ya sa lahiran mutum ta zo da matsala Allah ya tsare mu baki da wanda tabbas yanzu cikin na gaba gaba cikin abubuwan da ke buɗe addinin musulmi akwai wannan mummunar aƙidan ta 'yan bata zalla din nan da suke ce makan sai zalla tabbas abu na farko ba mu da buƙatar dogon tarihi a kan abin da muka fi buƙata shine hatsarin da suke yaɗa al'umma annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ɗan ƙur'ani zalla za ka cimma suna da waɗansu matsaloli manya guda biyar kai da idan ka gane su ka riga ka gane sirrinsu duk sharrinsu da wuya yi tasiri a kan irinka matsala ta farko da suke da ita wata take sananniya ita ce idan suka ce maka ƙur'ani zalla to ba fa ƙur'ani zallan suke nufi ba abinda suke nufi ƙur'ani tare da tarjamansu da fahimtarsu shi suke nufi idan kuma ka dage sai an tsaya ƙur'ani zallan to a lokacin za a gane ba ƙur'ani zallan ma suke nene ba suke nufi jama'a menene ƙur'ani zallan shi shine ƙur'ani a yaren shi ƙur'ani a kalmomin shi ƙur'ani da lullukan shi ko ba shine zallan ƙur'ani ba kamar in ja fatiha in fara ta da bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin kaga ban ƙara komai ba ban rage ne ba komai ba ayar alhamdu na ba shi yadda ke ban san da yare ba ban san mai wasali ba ban san mai kalmi ba ban san mai jerin kalmomin ba ban san mai salon karantawa da Allah ya sauka a karanta su da shi ba ai na ji wannan shine qur'ani zalla ko lokacin da mutum ya ce ma za a yi qur'ani zalla kaga ba bukatar a fassara dan da aka fassara za a ƙara kalmomin da ba sa ciki haka ne ko ba haka bane wata kilma an taki fassara za a yi da yaran da ba da shi Allah ya saukar bane jama'a haka ne ko ba haka ne sannan kowa yadda zai iya yiwa ya zama ayoyin zallan ya zama daidai ma dai da mai zallan amma za a iya samun matsala da kuskure a tarjaman ko ba za a iya samu ba zama an fahimci ne nake ta sosai duk wanda ya ce ma za a yi qur'ani zalla na farko ya ganar da kai yanda qur'ani zalla ya zama tare da tarjaman malamin shi an gane me na faɗa ya gane da kayan da shi Qur'ani zalla kuma ya zo ya haɗe da targamin malamin shi wanda ha'a fitar zaman malamin na jama'a da kai karin magana da salon magana wanda ba sa ƙuranin da yake har haɗawa wai yanzu a gane ayar yadda yake so shi a nene a gane ta jama'a ku kun yadda akwai wani ne addini da ƙurani zalla a ƙasar nan a akwai dai mai addini da ƙur'ani da fahimta da bayanin annabi muhammadu akwai kuma mai addini da ƙur'anin da nashi fahimtar da fahimtar malaman shi ne yan kala kata amma ba wani wanda yake addini da ƙur'ani zalla a bayan ƙasa sai ya sa tashi fahimta ya ƙi amshi na annabi muhammadu shi yasa idan ka bar ɗan kala ka je mataki na biyu ita ce tun da ƙur'anin nan zalla za a yi aka karanta za a fassara shi ne ce eh za a fassara da fassaran wani kuma shi ne tambayar ba waye ya fi kowa dacewa ya fassara ya gaya maka waye ake da tabbacin fassaran shi ba za ta zo da kuskure ko ba daidai ba waye ake da tabbacin fassaran shi ba za ta zo da san rai da molanka ba wane ne shi ina jin mutum ɗaya ne ko kafin kowa ba shi na nan Muhammadu ba shi ne in dai daga bakin shi ya fito to ba molan ka bane ba san rai bane wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa Wa wa'adi dai daga bakin shi ya fito wahayi ne mu ne muke yi da molan ka ko mu yi da san rai ko da kintatan namu ganewa amma shi annabi a'a bai ya fito daga wannan bakin wahayi ne daga wane to zan tambaya tsakanin in an ce za a yi bayani to waye zai yi bayani don a gana duk wanda ya gaya ma ba annabi ba ta kake ne yana da tabbacin wannan ɗin a fahimtar shi ba za a samu kuskure ba don a jala ku gaya mu wanda kuke da tabbacin banda annabi ba za a iya samun kuskure a fahimtar shi ba babu shi ko a ina jin matattaka ne ko shi shi ba ta zuwa da kuskure Allah ya kyauta in har kowa fahimtar shi tana iya zuwa da kuskure kaga fahimtar waye tsarkakakke fahimtar da ta tantanta a fassara Qur'ani da ita fahimta ne Muhammad sannan abu na biyu sai hakuri da abin da zan fada idan ɗan talaka ta ce maka shi da yadda da ma fahimta ko fassarar annabin ma akwai ta a bayan ƙasa ba za a kowanne rigimar bai ma yadda da akwai maganan annabin a bayan ƙasa ba duk shari aka yi su bukari sun wane ne sun mene ne ana gane me na faɗa sai ka ce mai kyau yanzu ya yake so a yi addini shi da kan shiga ya gaya maka kawai kuma shi nan ba ya yake so a yi addini gani sun yace da ƙur'ani kaɗai za a yi addinin ana jina sosai to tun da ya ce da ƙur'ani kaɗai ai ka ga ya rage maka aiki shi kenan sai ka ce mai to yanzu inda da ƙur'ani kadai za a yi addinin kada a je wani littafi ko a tafi wata gargajiya ko a tafi wata al'ada a ɗauko in dai addini za a yi sai dai a ɗauka a yana a ƙur'ani ba shi ne abin da yake ɗauka ta shi ne addinin ba to shi kenan sai mu ce ba a ɗauka iya ƙur'ani amma kuma za mu dinga tambayar ka zagaya mana abin da ba mu zane ba a cikin mene a cikin Qur'ani da ba a fita kuma kai ne kace in za a addini kar a ne kar a fita shi shikenan sai ka zaɓa aya kamar da na ce a can sai ku fara da shi duk rukunin musulunci da aka ɗauka ƙure shi za ka yi duk wani rukuni shi rukunan musulunci da aka ɗauka in dai ya ƙur'anin za a tsaya ƙure shi za ka yi sai ka ce to bari mu fara da sallah Allah dai ya ce allazina amanu a suratul juma'a ya ku wanda kuka yi ne imani izanu lissalati idan aka mene idan aka kira sallah haka ne ko min yawmin juma'ati a ranar yaushe juma'a fasalu ila zikirin lahi ku tafi wannan ambatan Allah sai wannan ambatan Allah mu ce kawai mu fasara kwaya ɗaya. cikin fassarorin malamai don ya ce muna bin ƙuranin ne sai da wani layi ɗin sai Allah ya tsira kuma da ya idan aka gane ne sallah a ta zikirin da aka tabbata ne shine mene sallah da inda wani sallah kace kawai zikiri ka yaba shekari mun Allah a inda a ai da mun tahila qur'an min makana ila makan ai ka ta sai zama sallah A wanda kana wuri ɗaya mai sai kai abun ka ka ga wannan zikiri ne da aka saba ne a da aka ce mu tashi sallah shi ma Allah ya fassara ya ce idan aka gama sallah فانتشروا في الأرض واتبا ينقص إن كنتم وابتغوا من فضل الله نيماتكم بيور الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون يويك أنبتا الله إن دفاري دربوا سيكا جاجاو كن زمتكم ما تربوا تعالى إسامنا تشكري jama'a in ka gane wannan sai ka tafi tun da addinin ba a fita cikin Qur'ani anan kadai ake ɗaukan komai to Allah ya ce idza nu diya lis salati Ina cikin addinin ma akwai kiran sallah ko ba kiran sallah? Ake sai an kira nan ma aka ce mu jirko? Ko za mu tafi kafin a kira ne? Ba idan nubi aka ce ban an kira mu tafi? Ina akwai ita kiran sallah a cikin addinin ko? Mutum da akwai ita kiran sallah a cikin addinin sai ma aka ce mana na ranar juma'a yanzu ake mana bayani ko? Ni yau mil juma'a ce. mu ɗauki na ranar juma'a. da haka yanzu tun da an ce ba za mu je ko ina wurin nemo ya zami addini ba a ga mana suran da ta zo da siga da rami kiran sallah idan na sa akwai alaran momi a ko yawa insha Allah na san ba za a ba za a samu eh, ba za a kasa samu wani alaran ma ya gaya mana suran da ta zo da sigan yadda za a yi kiran sallah ayan farko Allahu akbar Allahu akubar aya ta biyu ashhadu an la ilaha illallah aya ta uku a ashhadu anna muhammadar rasulullah me ne sunan sura Domin <laughs> amma dai akwai shiga gare ba a wannan qur'anin tattaba inda Allah muna da bukatar mu san yadda zamu ko ba mu da bukatar mu san yadda zamu kowa zai fada yanda ya ga dama ya ce Allah yake ma ko ko mu jira mu san yadda Allah yake so a yi to tunda sai mun jira mun san yadda Allah yake so a yi kuma ka ce kar a je ko ina a nemo yadda za a yi addini sai dai a cikin Qur'ani sai ga mana suran ta da yadda zamu ci sallah a alarmomi ne a zaman nan? Na'am? ba a alaramomi ne a wannan zaman yawwa na gode a shekun shirya sau bisimila ya eh, mu je a ba mu tura to a daidai lokacin ka ganda kuka shiru tunar yiwu na lafi kuma zai ba ya faɗa ba daidai ba kuma abin da bai ba ita kanta sallar juma amma ba a faɗiya za a yi ta ba a cikin tura. Yau aka yi idan an gama ta ba a faɗiyar da za a yi ta ba. ko aka yi wa iza kudiyati salatu in an zama sallah ba faɗi yadda za a ne ba idan aka ka gaya mana suna da ta faɗi yadda za a buɗe da a da wani yadda sallar ma na faɗa gaba da gaji ya ku jin ba da ka sai bani ba. ka a ne a kai ka nemo mun sura ita ma za ka cimma babu ina abin ban tsoro ma in ka matsa gaba in misali kana bi yadda za a gane ni sai ka ce mai to mu je na uku matsalar ma ni da tafi damu na shi ya zani mu gane ma ranar da juma'a ka ga mana alƙur'ani yadda mu gane ranar ita ce juma'a saboda ina jin ilimi ɗaya ke iya sa ka gane rana rana Thank you. wannan da zai rasa mai kuma da ba ni kana bai da abu ba ni ba kana mai da da ya kuma da ba da shi Allah Allah Allah Allah amma inda ya zo da ibadat da mu'amalat yadda za a bauta ma Allah da yadda za a zauna zamantakewa tsakanin juna da mutane shi kuma wannan cikakken bayani shi saba'in da biyar ɗin yadda za ka yi shi sai ka samu umarnin yin ba salon yadda za ka yi a ƙur'ani amma umarnin yin yana nan a ina ina cikin ƙur'ani amma salon yadda za ka yi din sai ka dawo gurin manzon Allah kisa ƙur'ani tana da umarnin yin sujada amma ka san salon yin sujada ba sai ka zo ka koyi ta a gurin manzon Allah kana da umarnin yin ruku'u amma baka san salon yadda ruku'u Allah yake so ba sai ka zo ka koya a wurin manzon Allah zama haka ne kuma haka bane haka ka ji duk wani abu yanzu ban shi mun samu umarnin ayi sallan juma'a ba amma ta ya za a fara ta ta ya za a rufe ta a nawa za a yi ta a gama shi kuma nan sai ka koma gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa Allah madaukakin sarki abu ya saukar ma manzon Allah ba abu ɗaya ba za ka tsaka da kace ya jaje maka cewa abu ɗaya aka saukar abu biyu aka saukar mashi da ƙur'anin da bayanin alƙur'ani ba wanda nashi ne na kanshi ba wanda kirkiran shi ne babu wanda san ran shi ne dukansu daga wa suke daga Allah suke duk da magana kake da akan ƙur'ani kuma an fi ganewa kaɗai da aka ce ƙur'ani, sai ka ce Qur'anin ne ya faɗi haka farko ma tukunna biya in Qur'anin zalla ko ƴan rudin zalla in ka haɗa musu wannan sai su biya jira a ƙwalwansu dan me za a ce a su ka saukar ba abu ɗaya ba ta ba ni na faɗa ba idan mutum ya ce Allah ya ce zun ya kake jira ba sai ya ka ayoyi ba shi kenan sai ka ce to mu je a hankali Allah ya ce ma naga suratul qiyama la tuharrik bihi lisanaka ajalan kar ka motsa harshen ka dan kai gaggawan samun alqur'ani inna alaina jama'ahu wa qur'anahu mun lamunce maka ka same shi gaba za mu baka shi duka cif wa qur'anahu kuma mun lamunce maka karanta shi za ka iya karanta duk inda ka zo cikin shi za mu baka cikakken shi kuma za mu baka karantaccen shi idan muka karanta shi bi karatun shi wato idan wanda muka turo ya karanta maka a matsayin wahayi ya karanta sai ka bi ne ne sai ka bi karatun shi Asali ne ne qur'anahu idan an ba annabi ne ne karantaccen shi da Allah idan malam zai bani karantaccen qur'ani zai bani qur'ani karantaccen shi ba dan mun ayoyin zai yanda Allah ya saukar da su ba Ya shine ya karatun qur'ani yadda Allah ya saukar da shi ba karantaccen shi kenan to bayan karantaccen shi sai Allah ya ce summa bayan wancan karantaccen Qur'ana hudin summa kuma bayan haka inna alaina alhakin mu maka bayanin shi yana kan mu za mu maka ka ɗin farkon maganan kowa ya san na annabi da shi shi kaɗai la tu hadik bihi lisanaka jama'a haka ne ko ba haka bane da haka duk wanda ya ce shi aka saukar mata alqur'ani ya anshi wancan ka ɗin ya sauke annaba a kujeran manzanci ne ya hu zama haka ne ko ba haka bane haka nan bayana hudin wa aka ce za a ma ba wancan mai kaɗin na bayan ba kenan an ba shi qur'ana hune ne tare da mene bayana in zuwa in ta Allah an gane me na faɗa ai ko a hankali mai kyau ma a tambaye ka a ce da Allah wa ya fi cancanta ya bayanin Qur'ani a tabbatar da an yi bayanin shi yadda ya kamata kuma a tabbatar da ba a sa san rai ba an ba da komai tsakaninka da Allah in kana da hankali wani mutum za ka fara faɗi a rayuwarka shi ne Muhammadu to shi ya fiye yan Qur'ani zalla shi annabin ne farko suke so a shirya lissafi bukan ta aka ce a ruwato daga annabi a ce an rushe shi a ce ba a yarda da shi ba shine wai addinin zai tafi yadda yake ne ya kamata ka gani idan ka nuna mai biyu aka saukar ɗazin ma da safan nan mun tattauna da wani cikin manyan wakilan ya ce min ya yarda cewa an saukar ma annabi da ƙur'anin da bayanin alƙur'ani amma shi da yarda bayanin akwai shi bane a bayan kayan da ba ku kara jin wani falasi ko ku kara jin wani rudin a ƙwaƙwalwa wani safon a fikiriya wani wani lissafi da yake na ne na falsafa lokacin da kace ka yadda akwai abu kana ajirin akwai an gane ne na faɗa sosai kuwa yawa yanzu abin da kai zai iya supporting wannan argument din naka shine ka bada example daga akwai an gane ne na faɗa sosai kuwa amma idan kace ka yadda akwai kuma ka ce babu misali ko ɗaya ya zama hauka kun gane ne na faɗa sosai yanzu ni da na ce na yadda akwai bayanin annabin a matsayin halin sunna ya ka ce ina bayanin yake sai na ce bayanin yana nan gurin waɗanda suka rayu da annabin suka gani suka ji da Allah a hankalce ba ya gani wanda hankali zai iya ɗauka ba sai aka ce ai yanzu ba su da sirrasu Ina da to a nemi bayanin gurin wa'inda suka gama innan suka koya suka karɓa daga hannunsu. Hankali zai karɓa ko bai karɓa ba. Sai ka ce su ma sun rasu. Ina ta a nemi bayanin gurin wa'inda suka ga su ma wa'innan. Da hankali zai iya karɓa ko zai iya karɓa ba. Sai wani ya zo ya ce kai gaba ɗaya ma ba bayanin. Ya ce ya yadda an yi bayanin amma ya ce gaba ɗaya babu mene. Ni kuma na ce na yadda an yi bayanin kuma na faɗi inda bayanin yake yace shi aka dinga karɓi ana karɓi har ya zo littattafan hadisin nan da kuka gani dan bukhari abin da ke cikin littafin shi ba maganin shi bane idan inda gangar ba ka so ka gane ka dai ka ba ita ya daga wani wani ya daga wani ba kada ka fara sai ko ba ne ba sai ka rubuta kana wani tsala ta tsala kana to ai ai bukhari ne kawai ya zauna ya rubuta littafin suka ce mai oke duk wanda ya zauna ya rubuta littafin da ba shi ne asalin mai magana ba littafin ya zama ƙarya kenan jama'a kun wannan tambayantawa ai bukari ne kawai ya zauna ya hau rubutawa shi ka shi ne magana ba kawai rubuta magana ya ce na annabi ne sai mu ce yawwa kenan duk wanda ya zauna ya rubuta maganan wani ya ce na shi ne ba mai asalin magana ne ya rubuta ba shi kenan ta zama ƙarya idan haka ne yanzu kai ma ƙur'anin da kake karantawa yanzu zama ake a cikin zaururruka da makarantun allo a zauna a yi rubuta shi da hannu a yi yi wanda aka saukar ma ya rubuta wanda ya tura da lissafin ya rubuta idan ka rashin wancan ka'ida ta ka mai cewa duk wanda zauna ya rubuta maganar da ba na shi ba ya ce na wani ne kawai shi kenan dan ya rubuta ta zama karya, shi ma ƙur'anin sai a zai zama gaskiya shan sai da gwan ƙur'anin da muke karanta ne wanda annabi ne ya rubuta a wannan bayan ƙasar nan a yanzu duk Qur'anin da ake karanta za a bayan ƙasa daga wanda aka buga ne yan shekarun da ba su ɗari a baya ba, sai wanda aka rubuta da hannu yan shekarun da ba su wuce ila ɗari a baya ba ko ba haka bane jama'a ko akwai wanda ya san inda rubutun annabi hannu na Qur'ani ya tayi an gane me na faɗa amma in aka ce ilimi za a sa sai aka ce Bukhari ne ya ruwaito cewa annabi ya ce ai tambayan farko na hankali shi Bukhari wa ya gaya mushi ko ba haka bane sai a ce Bukhari gurin wane ya ji to shi wannan nan ya rayu da annabi sai a ce a'a to shi wa ya gaya mai sai a ce wane da ya rayu da shi ya gaya mai shi wannan nan ya rayu da annabi sai a ce a'a shi wannan nan ba ya gaya mai sai a ce wane ya gaya mai in tafiya ta kai gurin annabi Allah an samu dalili ko ba a samu dalili ba a tarihin shi ne ba abin da ke cikin Bukhari ba ka ce wai abin cika kar a ce ƙarya ne A ya yi kama da ba lissafi ba hankali a cikin abin sannan an ce maka shin annabi ya yi bayanin da fa suna ta da yi ba ne da suna ta duk bayanin ƙur'anin yana cikin ƙur'anin ma kuma bayanin ƙur'ani fuska hudu yake da shi akwai abin da Allah da kanshi yake bayani a ƙur'ani alƙari'atu wa ma adraka malqaya yawma yakunu an-nasu kal yawma yakunu an-nasu kal farashil mene mabusu shi Allah da kanshi ya faɗa abu kuma da kanshi ya bayanin mene akwai wanda da kanshi yake a cikin Qur'ani sannan akwai wanda kuma bayanin sun annabi ya saukar mawa yake dan da yace summa inna alaina bayanahu za mu baka bayanin shi da yace ba za a samu bayanin ba sai a Qur'ani kan da ka ke irin wannan idan ka da ta fi mai yana da wannan cutan zan zo kanta ta rashin fahimtar ma yaushe ne aka samu ta'amini ko yaushe ne aka samu taksisi kuma menene a salibu taksisi ma gaba ɗaya da kowace ina ilimi a rufe yaushe aka takaita abu aka ce ba a samun shi sai a wuri kaza a magana kuma ya ake takaitawa sai sani ba to Allah ya yi bayanin abin da ya so a cikin alƙur'ani sannan ya ba da wahayin bayanin da manzon Allah abinda kuma ya so ya bayar ga manzan Allah wannan wanda ya ba manzan Allah shi kuma annabi ya ba mu bayanin ta fuska biyu bayani wani abin ka buƙaci ya bayanin shi da baki ne yi mana bayanin shi da baki kamar yadda inda za a tambayi annabi ya ake kiran sallah ana jin me na faɗa sosai kuwa yi eh, ka duka hadisai mana ai za ka samu to ta ina mara a fara yanzu ta ƙasa ko ta samu. ka dauki umdatul ahkam kana da kitabun salati ka duba babu da azani karari za ga hadisai daga annabi wanda aka koyi kiran sallah a wurin shi lafazin kiran sallah da aka ba a samu a ina ba a qur'ani ba Allah ya ba hadisi ba da shi a qur'ani ba a je mu wadannan imam malik ibn anas ko shi ma ya duba kitabun salati a duba babu da azani hadisai na nan har akwai hadisin da yake cewa akwai sahabin da a ajaba رسول الله صلى الله عليه وسلم صوته فعلمه الأذان muryar shi ta burge annabi sai annabi ya koya ne mene kenan lafazin kiran sallan ta bakin wa aka samu ta bakin annabi an yi annabi ya goyi baya annabi ya koya amma ban ka taɓa ani za ka nemo ba za ka taɓa samun ilalu ba za ka taɓa samun kiran sallan ba sai ka fita wajen ƙur'anin ka je ka nemo a sunna annabi muhammadu to kaga wannan bayanin baki zai baka tunda kalmomi zai gaya ma yanda za a faɗa sai bayanin aiki ba mun ce sallar juma'an ba a gaya mana sura ta wanda ka samu a ba sai ka je hadisan annabi sannan za ka samu bayanin aiki shi kuma ga yanda za a fara sallar, ga yanda za a yi ta ga yanda za a rufe ta dan kariya ma dan ka ta kai kanka ba za ka san da me za ka buɗe sallar ba ma ballantana ka san ka gama ne za ka ce in ka gama abin da za ka ma dan ka gama ma ba ka sai ka je hadisan manzon Allah ta sai annabi ya bada bayanin wani da bayanin baki wani a aikace faɗin abin da yake idan kana magana da kace musu wai kai yanzu kana so ka ce annabi tun da ya rayu ne bai taɓa yin komai ba a rayuwar sai dai jan aya dala hankali zai ɗauki wannan aya annabi ya kaza da makwabta da matan shi da 'ya'yan shi a kasuwa a ko ina shi annabi bai taɓa yin wata magana ba ne sai jan aya a'a banda jan aya ya yi maganganu na yau da gobe na rayuwa haka ne ko ba haka ba ne to su wa'innan maganganun da ya na yau da gobe na rayuwa shirya ne ko mata ne ina jan ana fahimtar da nufin sa wanda ya san ƙur'anin da kyau ya san duk abin da ya fito daga annabi shirya ne ko aikin shi ko maganar shi laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun Hassana liman kana yarjullaha wal yawmal akhir shi na shi aka dauko qur'ani ya sai shari'a yanzu da ba jan aya ba sannan sai practical da annabi yayi ka tambayi kanka wai da Allah waye asalin wanda ya iya abu wanda ya san shi a theory kawai wanda aka koya ne har da practical duk duniya ta gamsu cewa ka san theory kadai ba ka da experience na practical ba ka iya abu yadda ya kamata ba duk duniya ta gamsu da wannan to ina za ka samu practical ɗin duk ibadan da Allah ya ba da umarnin ka koye ta in practical ba sai a wurin manzon Allah Zan a cikin ƙur'ani ba a practical jama haka ne ko ba haka bane a ina ake practical sai a waje waye da farkon mai practical ɗin da za ka kwaikwaya daga wurin shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi da sai wani lokacin ya ce sallu kama ra'aytu muni kusan wani lokaci ya ce ku zuwa ne mana suka ku ku koyi yadda nake yi saboda ba iya tiyorin kawai yake sa a ɗauka ba yana so a ɗauki ne ɗin shi ma practical ɗin saboda sai an haɗa biyun ne aka iya yadda ya kamata an gane ne na faɗa sosai almuhim an gane ƙasa da yake sosai Dudin ta kai ga hajji yake idan ka ce a ɗauki hadisan annabi da maganan annabi don a fahimci yadda za a yi aiki da ƙur'ani zai yake yi kamar in ka ce a ɗauki hadisi kamar kana so ka ƙara ma ƙulhuwan lahu yawan ayoyi ne da hadisa wallahi yawan wani hatta kai haka zai yake idan an ce a ɗauki littafin bukari a ɗauki bayanin da annabi ya masalla a ciki don a gane ayoyin sallah a ɗauki bayanin da annabi ya mazaka a ciki don a gane ayoyin zaka a ɗauki bayanin da annabi ya azumi a ciki don a gane ayoyin azumi ko ba shi ne tafsirin annabin ba Ni ke yi kamar za ka ƙara musu wurin qur'ani yawa ne da ka ce a ɗauki Bukhari a nemo bayanin annaba a ciki don a fahimci addini yadda ya kamata. Saboda ya rude gaba ɗaya. Ni ce yadda ka san Bukhari ya zo ne ya musanyi Ƙur'ani da Bukhari ya zo sai a Ƙur'ani. Kaga kuma shi take gaya mai kenan. Ni ke yin kamar da sahihu Muslim da sahihu Bukhari da suka zo ƙara ma Ƙur'ani abin da babu a cikin Ƙur'anin suka yi. Wanda zuwansu ya ƙara ma kulwan nan yawan ayoyi ya canza ma Qur'ani yawan surori suna zaman bayani ne ba mu canjan Qur'ani suka yi ba shi za ɗan ƙalibata da yake in ya rude sai ce wai idan ne za a samu wani littafin man da Qur'ani bayan kafare sun ce ba annabi iti bi qur'ani gairi haza kawo mana qur'ani wanda ba wannan ba aw badilhu ko ka musanya mana annabi ya ce ulama ya kullu ya ubadilahu min tilka'i nafsi ai ba zan taɓa canza shi ba a ra'ayi ko wannan ayan wai su take nuna wai kar a samu bukari da muslim sai da tsabar rudewa ba badalu aka yi da bukari da muslim da qur'ani ba ahlus sunna saboda bukhari da muslim kun daina karanta qur'ani ne ahli sunna saboda bukhari da muslim kun daina tafsirin qur'ani ne ahli sunna saboda bukhari da muslim kun daina yin ibada da alqur'ani ne an daina haddan qur'ani ne to kun za ta yi har ne har sai yake idan a ce a nemo bayanin annabi ai bayani sai kaga bi ya gigice wani lokaci idan ma ya ce mai ba bukatar a nemo bukhari da muslim a da su ba komai jawo ayoyin kai da kanka kai da kanka za ka yi bayanin wanda na annabi ni kuma ba ni daman tambaya ina jin da na faɗa sosai wallahi saba'in da biyar a cikin ɗarin su idan ka bar su ja in dai Allah ya sa kana da rabon karatu a abin da ya ja ɗin ma idan ka fara mai tambaya sai ka ƙura karyan shi a abin da ya ja ya fassara ina ba da wani misali na ce kwana-kwanan na azumi muka yi jinyar wata guba ta fassara da ma'aikatan manyan ɗaliban masussuka ya fesa a social media ba na son faɗin sunan shi kan tallata shi wannan ne da ya riga an san shi ne. muna tattauna da shi akan azumi don dama idan mutum ya biye ma a kira yan kalaka ta akwai abubuwa da yawa da ba za ta taɓa tafiya ai da yawan ibada ma ba za ta fi mai daidai ba ma wata ibada za ta fi mai daidai idan aka tsaya iya qur'ani annabin ma ba zai san shi yadda ya kamata ya tsakanin ku da Allah ko annabi kake so ka sani yadda ya kamata in ka faɗi Muhammad kadai a tarihi ko a rayuwar zamanin annabi akwai wani Muhammad din kuma ba akwai Muhammad ibn Maslama ba shi ma ba sunan shi Muhammad ba lokacin to kafin a gane wani Muhammadu kake nufi ko a zamanin Annabi ba sai ka kara da sunan mahaifin shi ko ba shine zai tantance ba jama'a jama'a haka ne ko ba haka bane sai ka je ma dan kala ko sunan kiyayen Annabi ma ba za ka sani ba ban sani ba ko ni ne ban gane Qur'anin da kyau ba amma na sa akwai alamomi a nan wani ya jawo min ayan da ta faɗi sunan baba Annabi Muhammadu idan ka je musu ko shi ma ba za ka ne kyakkyawan sani ba don na san ko a nan unguwa aka za ka faɗi suna ɗaya misali suna ɗaya ga wani nan wani sunanka mahmud ina jin ko a nan zari aka zo aka ce mahmud ake nema aka ce a ƙara eh? to ka ji ma fi ke nan unta lan wacce sabiya nan mazan ta ba ta ce ba ta ce ba kun gane mai nake nufi yanzu dan in da gaske ana so a san Mahmud din da ake nufi yadda ya kamata dole ana yin buƙatar sole haka ne ko ba haka ba ne saboda anguwa ɗaya a iya samun Mahmud da wannan sunayen a ƙabila ɗaya a iya samun Mahmud da waɗannan sunayen kada ka ila ma gashe su ya faru in ka ne na yan kala kata ko annabin ba za ka san shi yadda ya kamata ba ba za ka san gidan shi yadda ya kamata ba ba za ka san iyayen shi ba ba za ka san sunan matan shi ba ba za ka san sunan 'ya'yan shi ba da duka nan ba za ka taɓa samun su a cikin ƙur'anin ba sai an fata mazan mene ƙur'anin to cikin azumi muka samu wani babban ɗalibin shi yanzu yake ce mana ah, muna nan muna tabbatar da mutane muna karanto musu cewa wai annabi ya ce an ga wata in aka ba da labari kowa ya ɗau azumi alhali ƙura'ani ya ce dai kuwa sai ya gani a gidan shi to kun san wani lokaci matsalar ta ko ta ina matsala karanta inda yi handle na ce miki ka ce Allah ne ya ce sai kuma ya gani da idan shi ya ce ƙura'ani ya faɗa na ce a wannan sai kai ka faɗa abinda ƙura'ani ya faɗa daban abinda kake faɗi daban jami'in da Allah ya ce sai an gani da ido da kunne san inda ba a ga eh yawwa faman shahida min kuma shahara falyasumhu eh, faman shahida min kuma shahara falyasumhu da ya su yi na ce mai ina da tambaya menene shahara menene hilala duka a tura ɗaya sun zuwa duka a wannan suran bakar da karanta duka suna ne a hilala ne a shahara a shahara kwanakin jama'a kwanakin su ne a shahara alhilal jinjirin wata jama'a an gane ne na faɗa sosai da haka yanzu wanne kake yake so mu gani ɗan mu azumin ba jinjirin wata yake magana ba ba jinjirin watan kuma ne a ayan bayi alhilala shine ba shine ya tsalu na kani alhilla ba kuliyar mawaƙaitu linnasu walhajj a bakaran dai al'ahilla jambo hilal shine jinjirin wata amma a shahar watan kanta da kwanakinta ba wannan jinjirin na sama da shi ake kallo ba da muka fara dai haka dai naga da gangar yana nema ya zage-zage. sai na kyale shi ya gama surutun shi takas sai nemi wata tambaya mai sauki wata canzu wannan ka'ida ce ka bamu cewa addinin mu duk ibadan da lokacin ake duba shi musamman ma a sama idan an ga alamar lokacin ta sai a yi ta wannan ka'ida ne ka ba mu kowa sai ya gani da idan shi ko idan Allah kai ma mutane bayani na san kai sallar asbahi yau kai sallar asbahi kila fado yi ba kai ne ka ga alfuzar din da idan ka ka tashi kai sallar ko wani ne ya gani ya zamba da kiran sallah ka zo. jama'a shi ya gani ko ganin mai aka yi kuma da aka kira kuma sai ta so yadda kuma yanzu zumba da sallah kuma ila ma haka ya inga yi shekara cikin ashirin baya bai gani sai dai a gani a kira sallah kuma ya fito ya iya ma da ma iya gane ma da hujjar sun na gaskiya kuma haka ake ta gaya mai yana sallah sai ka zo kan azumi ne ya ce kuma wani ya gani da zai sai da shi wanda ma kowa zai iya ganin ba a ɗora mana kowa sai ya ganin ba ƙarfi da ai kowa zai iya gani amma wata ai ba kowa ke iya gani ba ko an fito dubawa sai kai ka zo ka yi amutsa karatun wallahi muna cikin wannan na ɗauka ita iya ita kaɗai mu kawai sai da ya ɓallo wani ruwa. duk da mutum ya sauka daga tafsirin annabi in ka ba shi da kanshi zai gina ramin binne kanshi sai sai mun ai ka ga muna da bambanci da ku akan hukunta hukuntar azumi sai ta dole mu bambanta saboda mu muna kan fahimta annabi ko kuma kuna kan fahimtar waɗansu mutane ga su san sai dan haka ka ga mu a wurin mu wanda yake azumi ya kuskura baki ma azumin shi ya kare na ce masha Allah aiki ya fara na ce ai na san da aya ko yadda ka bani kwaram ya ta shirme a can kaja ayar sai wani wuri daban kai kawai akwai aya a kan wani yace dan ma mu ba magana ba aya shi yawa ba na aya sai Allah ne madaukakin sarki yake cewa wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid kada wanda ya kusanci matsayi alhali yana tsakar itikafi a cikin masallaci tilka hududul lahi wa'annan fa iyakokin Allah ne fala ta buha, ɗan kusa da su kaku yace to kaga wannan aya ta biyo bayan ayoyin da suka yi magana ne akan abin da za a bari dan a yazi kuma ta biyo bayan hanyi ne akan a sha ana azumi wa kulu wa shrabu wa ta yata bayyana kul khaytul abyad min al khaytul aswad min al fajr thumma atimmu siyama ila al-layl annan wala tubashir don haka in ka sake ka kuskura baki ka zuka ruwa wanda zai da wani zai lalata ne zai kai kata ya yi zafi san saboda akala kata ba kuskuren baki alwala to shine za aka ɗauko shi da zafi aka ce har yana karya azumi ma yake mai masha Allah to irin wannan ya faru kaga ai sai ka inji zafi yadda zai gane ɓatar da yake yana ce mutum ya zama ka ka sabu da wato wanda ya yi da aiki kamar ya yi kenan hukuncin su ɗaya da wanda ya yi wanda ya kawo baki ruwa mai kuskura ya yi kusa da sha da haka hukuncin su ɗaya da wanda ya sha azumi ya kare ina ce a to ai ba iya wannan aka faɗa a wurin ba to bari mu ɗauko saura wanda ta girka abinci ita ma ta yi kusa da ci kaga ita ma azumin ta ya balle wanda ta zuba a kwano daga ɗauka ta mika ina jan azumin ta ya nene ko da ko yara ta girka ma inda aka zuba abinci a kwano ai kaga ka an kusa ci kaga ita ma azumin ta ya balle to akwai ɗayan ma a cikin abubuwan da suke bata azumi wanda ya kuskure shiga ɗaki daga shi sai matan shi shi ma azumin shi ya nemi kira ya kalle to tun da ba iya ma'aurata ne azumin su zai iya kallewa ba ya labarin da ke kana zam idan ya ɗauki matakin shi ma ya labarin da ya fura da ɗauki mace kana da su ma an yi kusa ko kada azumi ya kalle to kafin ya gama wannan sai ka haɗa mai da sauran sai ka ce wannan ka'ida ta ka ta burge ni kaga shi ma wanda ya zauna kusa da kayan da ba nashi ba kaga ya kusa da fata kenan kaga sai a tare mahallu wanda ya tafi dauki batan da ba nashi ba kaga ya kusa da zuna kenan in ba aure a ba bulala inda aure kuma kaga ya tafi lahira kenan kaga wannan ka'idoji na ka sun kyau sai ka haɗa duka kai mana bayani muna jinka wanda ya kusa da aiki hukuncin su ɗaya da wanda ya yi a wurin ku a naku tafsirin ne yan kalan asu ci bai yi mana bayani ko zai fahimta to ko barin shi kai da kanshi zai gina ramin burmawa da mene da kanshi jama'a idan muka ɗauka a gazarce ba ka cimma in kana kata suna da wata babban cuta wani irin targaɗe da ba su san a taɓa musu shi wannan targaɗen shi ne fahimtar hukunce-hukunce na larabci da fahimtar hukunce hukunce na usulin ban cikin da ya fahimci larabci da kyau ba su san mutumin da ya fahimci usulin fiƙi da wili da kyau yanzu misali idan ka samu ɗan kala kato ya za maka aya sai fa bi ayyi hadisin ba da hu yu'minuna ina ga suna cikin ayoyin da suke da ko yawa da wani hadisi kuma bayan alqur'ani za su yi imani a wannan fasara ce ta gardanci ba fasara ce ta ƙaranin ba fasara ce ta annabu ba an gane ne na faɗa sosai na farkon tambaya ne, ya bambanta maka ma'ahu da ba'adahu kuma shi ne tambaya ya bambanta maka tsakanin ma'ahu da mene da ba'adahu an gane na faɗa sosai kuwa da ma'ahu da ba'adahu duka ɗaya ne kuma wanne shi ya fassara da shi shi Allah ya ce ne ba adahu an gane ne na faɗa mu kuma yanzu ba aje qur'anin muka yi muka ce ba mu imani da shi ba bukhari da muslim kawai muka yi ne muka yi imani da shi ba ba ta muka iya qur'anin muka yi imani da shi ba a da mu imani da qur'anin ba bayanin qur'anin kawai muka yi ne duka muka yi imani da su daga Allah da shi qur'anin da kuma bayanin qur'anin da ke cikin sunna annabi Muhammad kun ga ma'a muka yi mun yi imani da Qur'anin ayoyinsa a sauke kuma mun yi imani da Qur'anin da Muhammad kun ga mun yi imani ne da Qur'anin ma a bayani Qur'an da mun kai da shi kuma Allah abu da hana ba'dal Qur'an ba'dal mene wannan ba'da ita ce da ma'anannin duni gairi ita bi Qur'anin mene gairi hada a aje ƙur'anin a kawo wani littafin ba ƙur'anin ba a ce shi ne addinin gaba ɗaya muku babu wanda ya aje ƙur'ani a halin sunna ai da ma ka tambayi halin sunna hujja sai ce maka ƙalan lahu ko ba shi ke fara faɗi ba ka ƙalan rasulu ko ba ka fara faɗa ma ba Ya waya ne ka kawo hadisi Me gaya mana yadda magabata na ƙwarai suka fahimci abin dan ba fahimta ka ba dan wani ya ɗauka wai ba kowa ta shi kai ba yadda ake ɓata idan ba a san karatu ba haka ake bata idan ba a kama fahimta mai kyau ba ita kanta fahimta akwai mai kyau akwai mummuna a cikin ta idan ba ka gane fahimta kanta akwai mai kyau akwai mummuna ba ana gane ne na faɗa ka fita da matanka wata rana ka kalli mutane yadda za su fahimce ka idan kuna tafiya da matanka jama'a za ka gano mummunan fahimta da ke fahimta ko ba za ka gano ba jama'a haka ne ko ba haka bane kina a fahimta ma akwai kyakkyawa akwai mene akwai mummuna kuma dole ka tabbatar da akan kyakkyawan kake kafin ka da Allah to a taƙaice da yawa da ka san shi a gaba sai ka ga yana ta maka maka ne yanzu jama'a wannan ayan da zai fa bi ayyi hadisin ba da huyu uminuna da wani hadisi bayan shi alƙur'ani suke imani sai su sai hadisi to hudin nan fa hu da yake zuwa duk inda aka sa hu tana wakiltar ƙur'ani ba fa ƙur'ani kaɗai take nufi ba Ina nufin ƙur'anin ne da bayanin mene da bayanin alƙur'ani saboda ka yarda Allah ya bayar ba iya karataccen ƙur'anin kaɗai za ka yarda Allah ya bayar ba haka nan hatta bayanin ƙur'anin shi ma dole ka yarda wa ya bada shi Allah ya ba annabi Muhammad. ba wanda ya gaban kai shi duk Allah ne yace wa ma yantiqu an hawa in huwa illa wahyuha wa law taqawwala alaina ba'd al-aqawil akhadnahu bil yamin thumma laqatana min gulwati ba abin da yayi sai dai isarwa kama ala rasul illa al-balagul mubin ya isare bayani sallallahu alaihi wasallam jama'a idan za mu dunkule mu matse duk abin da yawa tattaunawan faɗin shi da yawa don ko innan ayoyin kowanne in suka kawo maka in kana tsufu ka bu a hankali kace su nuna maka a cikin ayoyin inda aka nuna cewa abin da Allah ya saukar sai Qur'ani babu ayan da su haɗa haka su nuna maka a Qur'anin ba inda Allah ya ce kada ya addini da wani littafi in ba ne ba ko Qur'ani ba babu ayan da ta faɗi wannan su ke faɗi ayan daban abin da bakin su ke fasarawa ne daban wanda sun jawo ayan da aka ji ba haka take magana ba a ta rubuta hadisin za ka ji wani yana ta waye ce ma a rubuta hadisin an gane ne na faɗa sosai wa ma ya ce a rubuta mene hadisin wanda ya ma wannan tambayar sai ka ce mashi yanzu wanda ya ga abin da annabi ya yi ya ji bayanin da annabi ya yi ya rubuta kai a ka mugun aiki ya yi ko kyakkyawan aiki ya yi ya kaskace don na baya dan abin da annabi yi shari'a ce Allah ya sa mu dace idan aka tashi a jama'a in san ayoyi suratul baqara wailul lil ladina yaktubuna alkitaba yani aka ta da wannan bayanin da yake sun ce Allah ya yaktubuna alkitaba sun ya kuruna haza ne la wannan kamar yasaru bihi samanan qalila dan su sami damar za su ci wani rabo ba mai yawa ba na duniya a hannun mutane fawailin da maka ma a jihin azaba ta wailin ta tabbata kan saboda abin da suka rubuta da hannayen nasu wala hum ma tabbuna azaba ta tabbata a kansu na nema da suke da wannan abin da suka rubuta tambaya nan da yawa idan ya ja wannan ayar sai ka ce mishi wannan fa wallazi ne yaktubuna alkitaba din nan azaba ta tabbata kan waɗannan da suke rubuta littafi yau wannan ayar ta sauka bayan Bukhari ya rubuta littafin shi ko kafin ma a haifi Bukhari. Jama'a ko za mu gane inda Bukhari an ce ko ba da shi yake da misali ma farko. Yaushe ta sauka don dai Bukhari nan tazaran shi da saukan ayan nan shekaru ɗan rika ne. Ta sauka ne bayan Bukhari ya rubuta don ta wani magana akan littafin shi ko ta sauka ne kafin ma ya zo duniya. idan ta sauka ne kafin ya zo duniya dole akwai masu yin aiki da aka saukar da ita don su to suwaye suke wannan rubutun kuma ne suke rubuta wannan mu gane suwa Allah yake nufi kuma wani irin kalar rubutu Allah yake mene ke nufi ka gaya mana suwaye suke da dai wannan ta sauka kafin Bukhari ya zo ne suwaye suke rubutu kuma ne suke rubutawa da Allah ya ce Allah ya tsine masu rubuta irin shan a lokacin ba za ka samu wannan bayanin ba sai dai kama kami

kar ka kure su ka matse su a wuri ɗaya ƙarshe abin da koma da tsallaki kaga ba za a samu mafita ba kuma kar ka dinga jin kana yi idan ka nuna musu banda su a shirya a kai kira kake ko ila sabila rabbika sai da awa kake kokari kake a shigo shirya ba kokari kake ka zana layi a kan shirya ka ta duwar da ba shi a ciki ba naka ne kai ya shigo ya tsaya a fatan ba a inviting kake kira kake da ka take kokarin ka ba shi damar da ko ya amma su ce dan ka ba zai shirya ba sai an ko laya ya an zo kafin ya idan mutum yana da su ba zai shirya ba ko kai karatun ya gane in dai wa'annan cututtuka suna nan ba zai taba shirya ba daga cikin sa a fara da sai ne da annabi ka kusa da kan sai da kuma ne na kuma ne ba ku ne kan ku ne ba yi ne, ba ba ya shirya ba zai karin wannan كان هو mun ga da sun gane suna da karatun ɗayan ukun nan ko bin ko shop ko da ba sannan muna zargin kwaikwayon da ma su yi shigan gurtu suka yi suka ƙur'ani a matsayin shi kaɗai za a yi addini da shi suka shigo musulunci da wannan shigan burtun da sunan su samu daman da ba zaka za su ma musulunci da musulmai illa irinsu ne za ka lura da suna can a ce ga hadisi a ce ya yi karo da ƙur'ani irinsu ne za ka ji suna can su dinga faɗin hadisi yana tallanta banci don ƙarke su zagayo da zagir su kira annabi muhammadu ɗan ta'adda su kira musulmi yan mene yan ta'adda wanda dama asalin wannan language ɗin na kiran musulmi yan ta'adda asalin shi ba na musulmi ba ne asalin shi an san ma ai kuwaye masu wannan kayan tallan mugun kayan tallan irin sai zaka ji ai da hadisin da ya zo a cikin shi mutu an uqatilan nasa kaza kaza mutu an uqatilan nasa idan ka tira dama magana daga context ɗinta daga siyakin ta ai ba za ka gane ta ba kada da fatan ka sanya wasu mutane aka ce a yaƙi kuma me suka yi aka ce a ne a yaƙe su kuma yaushe aka faɗa duk duniya ta yarda da wanda ake neman ran shi ya tashi ya kare ran shi ba matsala ba ne kuma ba a ce mace ma annabi ya ci wani ba sai da aka nemi ran annabi da ran sahabban annabi Muhammadu a ƙarshe ma bai taba cewa a yaƙi kowa ba sai da aka fara neman ran su kuzi nan na biyan bukatar nabi hudu zulim kuma in ce wai wai hadisi yana tallanta addansi ya ce umitu an uqatilan nasa. Na aka da maka ayoyin da suka kai uqatilul mushriki ka fakan ya za ka yi da su kuma da za ka yi a kai sa qur'anin Allah ya ce uqatilul mushriki na haka kai wa tinna kun ba? Me kenan a me a ne ne kenan ba Allah ne yake waqtuluhum haythu wa ba Allah ne faɗi wannan ba to ai ne ne kenan ayoyi ne suka zo bayan an nemi ran annabi da sahabbai aka saukar da su annabi da sahabbai su tashi su kara rayuwarsu hadisai suka zo suka yi bayanin su a daidai lokacin ku tashi ku mene kare rayuwarku sai kai da yake kana tara arna talla ne sai ka dauke ta wai sun yi karo da qur'ani wai suna tallanta addanci hadisi bai taba inganta yi karo da ƙarani ba rudadde ne ma ke cewa ai mun samu wata hadisa ai mun samu yanzu tsakanin ku da Allah kowa ilmanci ai haƙuri. an bani lokaci daga wannan tsaya kana so ka ce wannan littafin ya yi karo da wannan mene littafin sai zama a cikin wannan littafin akwai maganganu guda dubu goma an gane na faɗa sosai sai eh, ka ɗauko maganganu ƙwara biyar Ya ka ce wai da su ne ka tabbatar da wannan ya yi karo da mene da wannan da Allah an yi adalci ko an yi zalunci ai ya kamata tun da ka ce littafin ne gaba ɗaya karo da mene da littafin sai ka fara tun daga magana ta ɗaya har zuwa magana ta yake ta ƙarshe ka tabbatar da kowace duk inda ta faru karo ta yi da wanda ke cikin mene sai aka samu kwara ɗaya a cikin nan da ba sai karo da nan ba kaga kai raguwar abin da ke nan kenan da bai karo da na ina ba wannan din ba amma kai ka ce bukhari karo yayi da qur'ani saboda ka bai da misalin hadisai guda uku da kai musu mummunan fassara taka ba fassaran annabi ba ba na ɗaliban annabin ba kaga wannan ai ba adalci a ciki to akalla na san ba za mu iya haɗawa duka amma dai akalla za mu iya haskawa nawa mutane ne da ke cikin bata suke tallan bata da sunan wai ƙur'ani zalla ba abin da suke kai in ba rudu da ɓata zalla ba alƙur'ani ba shi da alaƙa da su wallahi ko daɗi ba ma ji idan muka da ana kiran sa ƴan ƙur'ani saboda ba su tare da shi wanda ke tare da an kiran da shi mahal zai fi riya da gambar ƙur'ani da addinin amma duk wanda kaga ya cira annabi ya ce ya mana shiru ko kuma za a yi addini ce annabi ya sauka kujeran bayanin qur'anin shi shi zai hau shi zai yi ba za a fasa bayanin ba da ya sauke annabi a'a shi shi ne zai hau ya mene to tafsirin ya bayanin ai ka wannan ba qur'anin Allah yake so ya ba ba kuma manzancin annabi Muhammad yake so ya ba ina roƙon Allah madaukakin sarki ya kare mana imanin mu baki daya ya sa muke yi shiriyar sai kuma shiriyar za mu yada baki daya ina roƙon Allah ya saka ma kowa da malaman mu da alkhairi سبحانك اللهم بحمدك شاء الله إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك آمين آمين آمين, آمين. آه، شبا الحمد لله الله سبحانه وتعالى وفاتا ما يقول يتكاون فاتموه إليه na ilimi kuma na hankali a mana waɗannan mutane na shi kuma addinin Allah ana yin kuɗi da za yi na ƙarfi ne ba a da yi wa wani zai kuma abin sha'awa a lakcansa in ka tattara yana nuna maka sanin da wa kake magana yaya za ka yi masamaki wanda bai yadda da nassi ba idan ka ce nassi za ka yi ta zuba masa sai maka dariya irin na wawan jarwa amma tun da molan kai yake amfani to ka bi shi ka muje shi da molan kan nashi ana nuna mana yadda za mu fuskanci waɗannan mutane to sai dai kuma kai ka san in ba ka fahimci alƙun'anin ba irin fahimta ta mutane magabata in ba ka fahimci sunnar ba irin fahimta ta magabata to ba za ka iya mai da kenan kamar yana mana fahimci ainihin asalin shi mu fahimce shi a asalin shi zai mana sauƙi idan hawa'i ya zo yana neman ya tabbatar da akasa mu yi amfani da abin da yake amfani da shi na molanka mu muna tafiya kuma ƙarƙashin hasken shari'ar Allah sai mai fatsa-fatsa da shi cikin sauƙi malam Allah ya saka da alkhairi duk wanda ya ba da kyakkyawan sauraro babu shakka zai gane inda aka buka ake aka fuskanta da kuma inda aka kai gare shi da kuma ko baka da ayoyi ko baka da hadisai in kai karo da irin waɗannan mutane za ka ga Allah ya taimake ka ka muje su ka wuce Allah ya shirya da wanda bai gane ba mu kuma Allah ya tsare mana imani dakta Allah ya saka da alhari ya sa shi cikin kyawawan miza ne. to nima na sauka daga kujerun shugaban zama zan miƙa ma mai gabatarwa daga nan kuma ya kammala mana har zuwa ƙarshe ta ina igiyan yin جزاكم الله خيرا جزاكم الله خيرا جماعة من جي بياني جمتسو wanda dokta ya yi mana mai kyan ɗaukowar bayan talaka wato kake da batu ake kawo da batu bayan da malam ya ambata ne wani abin baya bukatar nasi domin kana bukatar ka kawo nasi ne ga wanda ya nasi yadda da nasi da amma tun da abin ta kwakwalwa ce to sai a zuba wannan zamar ya haska mana abubuwa da daman gaske malam Allah ta'ala saka baka da alkhairi wato ashe ma su waɗannan mutanen idan kun fahimci laccan mana. wato ba wai ma suna buƙatan haddan alƙur'ani ba ne ko sanin nassocin alƙur'ani ba kaɗai a salon magana ma da yanayin sirrin magana ma kawai da irin wannan za ka yi maganin mu Allah ta'ala shirya ta da kuma kamar yadda na ambata zo, wato waɗannan mutane ko wannan da'awa a sanadiyar nesa da ilimi da da yawa daga cikin al'umma suke wato suna ɗiban fasinja da ka gamo a cikin gari babu su sosai amma yanzu haka rinka samun su can da can cike dai saboda ɗaya daga cikin rashin amfanin wannan social media domin ni yanzu ban san wato wasu masu aƙida da suke mugun tallar aƙidar su kira su inda kana bibiyan shafukansu ga karkan ƙasa ga ƙarya amma dai lokaci ne sha Allahu Allah ta zai murkushe ga musu yau ina shi wannan nasu kafin a san kowa da wannan su dan gungun aka san su ku ba gani yana nan da rai bai mutu ba yana nan da wannan dama wato ai fa in tawallau fa inna ma hum fi shiqaqin min ana nesa da gaskiya to akan ƙaryar ma kai ba zai haɗu ba Allah ba zai bari kai ya haɗu ba wannan kuma yana nuna mana illar ka zan founder lokacin da zan kai ga asasa sharri musharrar nan sai ta zama sharri mata sannan kuma wani yana nuna mana mai riko da addini wato gwargwadon karantarwar annabi Muhammad zafafawa da wuce waje da kirkire iyaka akan karantarwar annabi sallallahu alaihi wallahi wannan duk wanda ya san tarihin shi ta wanda ɗaya ya san yana daga cikin abin da ya kai shi ga irin wannan tsalararriya a jimawa kamar barancan muka gabatar da mahadarori mai tashen izala jiya da yau bayan layi za mu dasa shi insha Allah domin duk wanda ya san tarihin yadda abubuwa suka taso a wancan lokaci da yadda shi fa wanda ɗin ya takartan ƙasa ga aya nan ana taka mashi barki yana zullu a sai da aka waye gari maganar maza na tabbata a kai ba mutumin da zai tsananta ya wuce waje akan addini illa galaba Allah ta'ala ta saka malam da alkhairi ke sanya wannan cimi zanen kyawun ayyukanka ɗan uwa masu albarka wannan muhadara ya zo ne ko ya biyo bayan aure ne da ake yi wato a maimakon wato ai wasu abubuwa na daban sai aka ce to bari a yi wato wannan auren ya zan ya samu wani kambi an yi amfani da shi wato don wato tafa'ul neman albarka ko alkhairi ya zanga wani abu da aka dasa sanadiyar wannan aure da ake muna fatar wannan aure Allah ta'ala ya sanya albarka a ciki ba ku ga ina ta gaya maka ne ba ku gaya min suna angon mabalanta na na amurka wanda ya kamata wato aure na ɗan uwa malam abubakar idris mana fatan allah ta'ala ya sanya albarka a cikin wannan aure ya kawo da fitina ya kawo da shaidan ya sa a ce gumma da aka yi da suke neman haka ba su samu ba allah ta'ala wato shi ma ya azurta su ya ba su damar su yi ya kuma sanya albarka ce akramakumullah Allah ta'ala ya saka muku da alkhairi Allah ya sanya wannan cikin zanen kyawun ayyuka Allah ta'ala shi karba mana ibadun mu gaba a nan za mu dakata kira mana sallah mai sallah da fatan Allah ta'ala ya karba